Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan la'asariya ta yau talata. Goma sha tara ga watan Oktoba shekara ta 2021 miladiya. inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe goma sha ɗaya na safe. Yusuf Aliyu Harande tare da Mahmud Lalo muke muku fatan kun lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su bari mu fara muku da kanin labarai. ana sa ran a karan farko hukumar da ke kula da abinci da magunguna ta fda a nan amurka za ta ba da damar da amurka za su iya wata allura ta covid-19 sabanin wacce suka yi da farko yayin da ake ci gaba da jimamin mutuwar tsohon sakataren harkokin wajen amurka colin powell koriya ta arewa ta yi wani sabon gwajin makami mai linzami nau'in ballistic kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a biyo mu sannu a hankali cikin shirin a bangaren rahotanni kuwa sai a ji irin yekuwa da kungiyar fulani makiyaya ke yi ga 'yan uwansu fulani da ɓangaren mahukunta. goya bayan duk wani gurbataccen mutum da za fame shi daga cikin al'umma fulani ko muna goyon bayan da shiga hannun hukuma kuma a da shi. Ko da me gwamnatin tarayyar Najeriya take dogaro da shi na saka dokar hana ma'aikata zuwa ma'aikatan gwamnatin? Bayani a kai ba, wani suna da shakku a kai akwai rashin karbuwa. Gwamnati ya kamata a fadakar da jama'a su gane cewa wani abun fa ga ita ga mahimmancinta. Kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafa da su kenan sai a biyo mu sannu a hankali. Bayan nan kuma muna tafi da shirin mu na noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai gabatar. Amma dukka mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Kafafen yaɗa labaran Amurka sun waito cewa nan ba da jimawa ba hukumar da ke kula da abinci da magunguna ta FDA za ta ba Amurkawa damar yin allurar COVID-19 a karo na uku wacce ta bambanta da wacce suka yi da farko. a gobe laraba ake fatan hukumar za ta bada wannan dama wacce aka wa lakabi da allura haɗin gambiza ko kuma mix and match a turanci matakin na zuwa ne bayan da fda ta amince cewa waɗanda suka yi allurar modana da ake yi guda biyu da ta johnson and johnson da ake yi guda ɗaya su yi allura ta uku don inganta garkuwar jikinsu tun a baya dai cibiyar da ke yaƙi da yaɗo cututtuka ta cdc a nan amurka ta amince wani rukunin mutane da ya yi allurar pfizer a karo na uku ciki hadda da waɗanda shekarunsu suka kai 65 ko kuma sama da haka da waɗanda ke aikin jinya da malaman makaranta da jami'an kiwon lafiya. Kazalika CDC ta amince waɗanda shekarunsu suka kai 50 da 64 da ke fama da wata larura su masu yi allurar ta Pfizer a karo na uku. Wasu masu bashin baki sun ittifakin cewa tsohon sakataren harkokin wajen Amurka Colin Powell da ya rasu yana mai shekara 84 ya yi amfani da rayuwarsa da ya kwashe yana aikin gwamnati da soja wajen ƙara dankon zumuncin da ke tsakanin amurka da ƙawayenta na kudda da ke nahiyar turai iyalan powell sun ce ya rasu ne sanadiyar cutar covid-19 likitoci sun ce dama tsohon sakataren na harkokin wajen amurka na fama da wani nau'in cutar kansar jini da ke kassara garkuwar jikin mutum da kuma cutar kakkarwa da ke nakasa jijiyoyi matsayi na farko da powell ya rike ya jaddada muradun amurka a nahiyar turai inda ya rike mukamin mataimakin mai bada shawara kan tsaron ƙasa sai kuma mukamman mai bada shawara kan tsaron amurka da ya rike a zamanin mulkin shugaba ronald reagan daga 1987 zuwa 1989 sannan daga baya ya rike matsayin babban sojan amurka karkashin mulkin shugaba george h.w bush a tsakanin 1989 zuwa 1993 koriya ta arewa ta yi wani sabon gwajin makami mai linzami nau'in ballistic wanda aka harba shi daga jirgin yakin ruwa na submarine a cewar dakarun koriya ta kudu wannan gwaji na zuwa ne wata guda bayan da hukumomin sol suka yi gwajin nasu makamin mai linzami irin wannan nau'i sojojin koriya ta kudu da ke sa ido kan gwaje-gwajen makaman makwabciyarta ta arewa sun ce kasar ta harba makamin mai tafiyar gajeren zango sauran duniya kashi na farko kenan aka saurara. Kamun mu kai ga kashi na biyu, bari mu fara da rahotonmu na farko. Fahimta mutunta juna da ma tattaunawa akan abubuwa da suka shige duhu na daga cikin hanyoyin magance duk wata ɓaraka. Musamman a cikin al'ummar da Allah ya yi da ke da bambance-bambance na addini, ƙabilanci da zamantakewa. babu shakka za a iya samun yanayi mai nagarta idan hakan ya samu cikin wannan al'ummar. Abokiyar aikinmu Zainab Babaji ta haɗa muna rahoto akan wani taro da aka gudanar akan zaman lafiyar al'umma masu aƙida mabambanta. Kungiyar Fulani makiyaya ta mieti Allah Cattle Breeders shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya ta gudanar da wani gagarumin taro a garin lafiya fadar jihar Nasarawa don jan hankalin Fulani makiyaya su yaƙi jahilci ta hanyar sanya 'ya'yansu makarantun addini da na zamani. Taron wanda ya tattaro kan Fulani daga jihohin Nasarawa, Benue, Plateau, Neja, Kogi da babban birnin tarayya Abuja sun tattauna ne kan matsalolin da Fulani ke fuskanta a Najeriya da kuma lalabo hanyoyin magance su. Shugaban kungiyar Mayatti Allah Cattle Breeders a jihar Nasarawa, Alhaji Bala Muhammad Dabo, ya shaida mun makasudin kiran taron. mun kira mutanenmu game da damomi da ake samu na makiyaya da manoma. Ta'addanci kuma da ake samu ana samu waɗansu daga cikinmu mu mun goya bayan duk wani gurbataccen mutum da za same shi daga cikin al'umman fulani ko muna goyon bayan da shiga hannun hukuma kuma a da shi ko kuma muna faɗakarwa akan karancin ilimi mun ja hankalin jama'an mu a sa 'ya'ya a makarantu ɗaukan masayi na tarbiyya ya zamanto dole ne da zamani ta dinka a sashi dan ma kana nufin a zo a taimaka maka akan bukatan kanka da kanka ya kamata wanda kake bukata ya taimaka maka ya ga inda ka fara da inda ka tsaya ya ga kuma inda zai dora A jihar Plateau kuwa bayan rikice-rikicen da aka yi ta fama tsakanin makiyaya da manoma, a yanzu haka waɗansu ƙungiyoyin makiyayan suna ɗaukan matakan kamo waɗanda suka aikata laifi don miƙa wa hukuma. Yahaya Musa Jibrin da ke aikin wanzar da zaman lafiya a yankin Yalwan gindin Akwati da ke karamar hukumar Barikin Ladi ya ce suna aiki kafada da kafada da jami'an tsaro. Akwai yara kwanaki da suka yi sata. To wannan yaran an yi kokari membobi namu na vigilanti sun bi yaran sun kama su sun mika su a hannun jami'an tsaro amma da haɗin kai jami'an tsaro. To da yake ku al'umma kuna iya kokari ta ina kuke ganin kamar gwamnati ya kamata ta shigo. To mu da abin da muke so gwamnati ta taimaka mana idan an samu mai laifi an bincika an samu laifi ya kamata a mashi hukunci. A halin da ake ciki dai dankon dangantaka tsakanin makiyaya da manoma na ƙara armashi a jihar plateau bayan wani manomi mai suna Solomon da ke zaune a yankin Bisici a ƙaramar hukumar Barikin Ladi ya yafe barnar da dabbobin wani mai suna Ibrahim suka yi a gonarsa. Kaga wanda ya yarda da laifin shi dole ne a yafe mishi. shine na ce to da zai kyautu in ce wai in kai gaban hukuma dama yafewa ne yake kawo zaman lafiya da yin kuma abin da ya yi min da na ji daɗi shine bayan haka da yake shanayen suna kusa da gona na sai na ce masa zan bukaci taki zuwa wani lokaci sai ya ce gashi can a tarihin jan ɗauka in ɗiba gida da yashi. kaga da ce na kai can wannan takin ba zai samu ba. Shiko Ibrahim wanda ya bai wa salaman mota guda na takin gargajiya ya ce san baya bukatar a sake samun tashin hankali a tsakaninsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos Lagos a Najeriya. Ubangiji Allah muna zaman lafiya baki ɗaya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu. damar da ake da ita kan hukumomin tehran su dawo teburin tattaunawa kan nukiliyar da iran ɗin ke ƙoƙarin kerawa na ci gaba da gushewa yayin da jami'an nahiyar turai suka gaza sa gwamnatin ƙasar ta amince da wani lokaci da za a zauna a vienna kan yadda za a farfado da matsayin da aka cimma da shugaba barack obama a shekarar 2015 watanni hudu bayan da aka zaɓi sabuwar gwamnatin ibrahim ra'is mai tsatsauran ra'ayin mazan jiya hukumomin na tehran sun ce a shirye suke su farfado da tattaunawar amma sun gaza tsayar da ranar da za a fara zaman a halin da ake ciki jami'an kasashen yammaci na ƙara nuna damuwa kan ayyukan da iran ɗin ke yi wajen mallakar makamin na nukiliya masu fashin baki a fannin tsaro sun ce wata ɗaya rage ƙasar ta iran ta mallaki wani makamin bam da aka kera shi da zallan sinadarin uranium yayin da lokaci ke ci gaba da ƙurewa a bayan fage isra'ila na kira ga gwamnatin biden da ta samar da wata madogara ta biyu da za a iya hana iran din mallakar makamin na nukiliya a yau talata pakistan ta ce dakarunta na ruwa sun hana wani jirgin yakin ruwan ƙasar india na submarine shiga yankin ruwanta wata sanarwa da dakarun ƙasar ta pakistan ta fitar ta ce a ranar asabar lamarin ya faru a cewar sojojin pakistan wannan shine karo na uku da ake samun faruwar hakan inda jirgin ruwan indiya ke kokarin shiga yankin nata zuwa yanzu india bata ce ufin ba kan wannan zargi da pakistan ta yi mata na shiga yankinta kasashen biyu waɗanda ke kudancin asiya da suka mallaki makaman nukiliya sun sha zargin junansu da ƙetare iyakar ƙasashensu amma ba kasafi hakan ke kaiwa ga gwabza faɗa ba labaran duniya kenan aka saurara kai daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma lokaci ne na rahotanni. Ma'aikatan gwamnatin tarayyar Najeriya na bayyana ra'ayoyinsu mabambanta kan umarni da gwamnatin tarayyar ta bada na yin allurar rigakafin coronavirus. virus. Hakan na zuwa ne gabanin fara aiki da wannan doka da gwamnatin ta ce daga ranar ɗaya ga watan Disamba. Babu wani jami'inta da zai shiga ma'aikatar ba tare da yin wannan allurar ba ko kuma da yin gwaji a kowane lokaci. Shin ko akwai wata hujja mai ƙarfi da mahukuntan suka yi dogaro da ita na kafa wannan dokar? Wakiliyarmu a ɓangaren kiwon lafiya Hauwa Umar ta aiko muna da ƙarin bayani. Ma'aikatan dai sun rabu ne tsakanin waɗanda imma sun yi rigakafin ko kuma masu niyyar yi da kuma waɗanda ke ɗaukar hakan wata hanya ce ta gallazawa kan rigakafin da suke ta babar sahihancinsa ga lafiyarsu. Dr. Muktar Muhammad na kwamitin yaƙi da korona na shugaban ƙasa ya ce ba ɗaga kafa ga wanda ya bijirewa umarnin. Wannan matakin farko ne da aka ɗauka na tabbatar cewa ma'aikatan gwamnatin tarayya da kuma waɗanda za su shiga ofisoshi na gwamnatin tarayya a tabbatar cewa suna ɗauke da katin wannan cuta domin a cimma burin kare najeriya daga barazanar cutar covid-19 ma'aikatan gwamnati yanzu duk za a rarraba alluran nan domin a tabbatar cewa kowane ma'aikaci ya samu damar da zai kare kansa da wannan allura saboda haka idan wa'adin da aka ɗauka na zuwa ɗaya ga disamba lokaci ne da aka ba mutane domin a samu a yi wannan allura ba wani uzurin a ce babu allura famfo audu da ke aiki a birnin tarayya abuja ya ce sai da ranar 1 ga watan disamba bai dace ba don haka zai jefa ma'aikata da yawa masu kin jinin allurar cikin zulumi da zai hana su sakat a bakin aiki. Jama'a da yawa ba su samu isasshen bayani a kai ba wani suna da shakku a kai akwai rashin karbuwa gwamnati ya kamata a fadakar da jama'a su gane cewa wannan abin fa ga ita ga mahimmancin ta in ba yi wannan ba yau a ce in ba a yi wannan ba za shiga ofis ba to ai ba ta yi ba za a samu sosai koman baya kenan ma gwamnatin Najeriya Audu ya kara da bayyana akwai maji ta jitar da ke nuna cewa wasu dillalai za su iya samarwa wasu shaidar rigakafin tabogi mun samu ta labari cewa akwai su sukan ba da ita certificate na vaccine ne ba sai ka karba allura alluran ba wato killa in ban karba alluran ba amma da certificate sa a bani shiga office to na aka yi shi kuma darakta a gwamnatin tarayya Baba Sani ya shawarci ma'aikata da su yi wa kansu kiyamun laili wajen karbar rigakafin kowa ya dace ya ga yayi kokarin yayi wannan wannan abu ne mai kyau saboda a kare al'umma yawanci karya doka rashin tsananta abu ne rashin gwamnati ta tsaya ne in aka tsaya ai ba wanda ya sai karya daraktan tsare-tsare bincike da ƙididdiga na hukumar lafiya matakin farko Dr. Abdullahi Abdullahi Bula Magarba ya bada tabbacin akwai wadatar allurar rigakafin ga dukkan ma'aikatan. Yanzu ne muna da allurar rigakafi wanda ke sun kai a wajen wajen miliyan goma yanzu a ƙasa wanda muke so a yi wa 'yan ƙasa. Kuma dama tuni dama aka so a yi wannan to amma a lokacin da farko din ba a kawo ba a sa dokar ba saboda allurar rigakafin ba su wadatar a ƙasar ba. Amma yanzu muna da allurar rigakafi yanzu muna da allurar rigakafin wanda yake ya isa duk wani ma'aikaci da kuma sauran ma duk 'yan Najeriya ma wanda muke kira cewa su zo wanda ke duk wanda ya kai shekara goma sha takwas zuwa sama za ba shi wannan allurar rigakafi. In aka ɗebe boye ma'aikata da aka tilasta musu yin rigakafin akwai 'yan ƙasa mararsa adadi da san ba su yarda da rigakafin ba hawa umar muryar amurka daga abuja najeriya daga batun kiwon lafiya sai mu dawo nan amurka tun bayan samun labarin rasuwar fitaccen ɗan siyasar amurka kuma tsohon jakadan amurka haka zalika tsohon soja mai anini hudu colin powell wanda ya rasu a jiya litinin Amurka na cike da alhini na wannan babban rashin. Jami'in ya taka muhimmiyar rawa a ƙasar ta Amurka, baya ga zaman shi soja mai gaskiya kuma ɗan siyasa, abun koyi ga ƙasashe musamman na nahiyar Afirka. Wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya ya haɗa muna wani abu daga cikin tarihin margayin. lokacin da ya riƙe wannan babban mukami mafi girma wanda shugabancin ƙasar amurka a lokacin ya jawo haɗuwan kai musamman yadda bakaken fata na duniya suke gani kamar wani nasu ya samu wata kujera wadda yake kuma ana yi da su a lokacinsa gaskiya fi su billahi duk irin tsangwama da waɗansu abubuwa da bakaken fata suke ganin da ƙasa amurka tana gaba gaba wurin yi musu ya kau kuma sun yadda cewa eh su ba abin kyama ba ne a wannan ƙasa a haka kuma za a rika tuna shi a irin kokarin da ya yi musamman yadda ya kasance ya fito ya faɗi gaskiya bayan saukarsa daga wannan mukami lokacin da yake faɗan cewa ya ji daɗin rike mukamin da ya yi da duk ayyukan da ya yi amma a rayuwa wani abu da ba zai taɓa manta ba wanda yake damunsa shine yadda suka rufa-rufa a kan karerayi na dalilan kai yaƙi a ƙasar iraki wanda hakan ya nuna cewa ba gaskiya ba ne to irin fitowa ma faɗi wannan gaskiya shi kan shi wani abu ne wanda ya kamata ma a ce a jinjina mutum a kai da har yake kasancewa ya iya tuna cewa ya abin da ba daidai ba duk da dai ya riga ya shiga cikin yanayin da yake na da na sani ne wannan suna daga cikin abubuwan da nake ganin mutane za su rika tunawa a kansa. Wajen shinkun an lura da yawanci jami'an diplomasiya suna kauran magana ko ba su fiye faɗan dukkan maganganu ba. Wani dalili ne kake ga jawo shi Colin Powell ya fito ya faɗi irin wannan maganar. To ina gani lokaci ne ya yi na ya faɗi wannan magana domin faɗanta din shi ne kwanciyar hankali da kawo zaman lafiya maimakon ci gaba da yin shu. Don akwai yanayi musamman kamar irin yanzu da ya kasance bayan ransa. In misali bai fito ya faɗi irin wannan bayani ba wanda kuma shi kaɗai ne ya fito ya faɗa wanda daga bisani aka rika ginawa a kai. To da daga ƙarshe za a ci gaba da duba kamar tabbas kojojin da aka yi amfani da su aka kai wannan ƙasa ta Iraki wannan hari kamar na gaske ne. Amma ko babu komi ya riga ya yi bayani wanda yake daga karshe duniya ta sani ko da kasarta wadda a karkashin ta wannan aiki ta kasance bata ji daɗin haka ba to abin da ya kamata a sani shine ita duniya gaba ɗaya za ta ɗauka cewa idan eh, mijin gaske ne kuma lallai abin nan da ya fito ya faɗa abin wanda yake damunsa kuma ya san an yi ba daidai ba. wanda akwai kuma abin da ya aikata wasa na wanda ya aiki da yan jam'iyyar republican sai a wannan zaɓe da ya wuce mara baya ga shugaba Joe Biden na jam'iyyar Democrats. ya bar tsohon shugaba Donald Trump. Me za ka ke kan wannan? Yawa, to shi ma yana daga cikin dattako duk inda ka ga al'amarin da yake ba wanda zai kawo al'umma ci ba ko kuma kake ganin akwai matsala dan kowa ya gani a yanda Trump yake gudanar da harkokin mulkinsa akwai gyare-gyare duk da dai mu ba muna Amurka bane kuma akwai inda suke ganin a daidai yake to amma irin waɗannan da ta su fito su ce ga inda suka yi kuma su nuna gaba ɗaya sun bar bangaren wata jam'iyya da ana aka san su sun koma ga wata jami'a suna goya mata ba kuma sanadiyan haka har jama'a su yadda lalle ne kamata to wannan al'amari ne wanda ke shi ma abin a duba ne kuma abin ayaba ne a gaskiya To Ubangiji Allah ya samu dace baki ɗaya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na ci gaba. Jama'a salamu alaikum. Barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata, wakilin ma Abuja Madina Dauda ta tattauna da shugaban kwamitin noma a Majalisar Wakilan Najeriya, Munir Babba Dan Agundi. da Dr. Ross Gidadu jami'a a hukumar fasahar tsirrai lafiya da muhalli ta ƙasa kan sabbin dokokin noma da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba wa hannu a kwanakin baya. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon za mu ɗora inda muka tsaya kada na ja ku da nisa ga dai ci gaban tattaunawar. Kowa ya yi murna ya ji daɗi kuma wannan wake in ka shuka ta za ka yi fishi sau biyu ne kawai. Kwata-kwata har ma eh, kwana saba'in da biyar ka girbe kin ga shi ne to na da ɗin kwanaki nawa yake ba zai abin nan taɓa shi sosai ba namu na da da eh, ba a yi wannan binciken akai ba ba a yi ba zai kan kai ko wata uku ko wata hudu kwana ɗari da goma to yanzu wannan dokar za ta ƙara ƙarfafa wannan binciken ne ko menene ainihin dalilin da ya sa kai tunanin ka wannan dokar to alhamdulillah wannan doka kwanakin baya mun ziyarci kasar holland amma a tafiyar farko ba da ni aka yi ba saboda wata larura shi shugaban kwamiti na senate da city council mutanen city council an je kasar netherlands an ga abubuwan duka da ike kwatankwacin irin wannan bill shi wannan bill da aka je netherlands sai aka ga amfaninsa cewar wato private sector 'yan kasuwa suna da rawa da suke takawa a harkar noma saboda an ba su dama saboda wannan doka doka ta ba su kariya da duk abin da ya kamata wajen mutum in ya sa jarinsa ba zai asara ba to saboda haka kuma yanzu kin ga yasi da aka yi by united nations cewa nan da shekara 2050 tarayyar najeriya za ta zama ita ce ƙasa a duniya ta uku wadda ta fi kowa yawan mutane bayan ƙasar china da ƙasar india kuma in mutane sun ƙaru aikin ga ƙasa wajen da ake noma baya ƙaruwa raguwa yake yi mutane za su nemi wurin zama mutane za su nemi kuma yau in kana da hekta goma ƙarshen ta za ka da hekta ɗaya ko biyu saboda yawan mutane sun karu. to amma bincike kuma sai ya nuna cewar a hekta ɗaya ɗin nan in an yi shi da kyau za a iya samun abin da za ka samu a hekta goma shine amfanin irin wannan doka domin ya ba da dama a yi bincike saboda halin yanayi da kuma kamar yadda wannan aka yi maganar su a yawan haihuwa da sauransu saboda haka dole ne harkar abinci za ta karu kashi saba'in cikin ɗari nan da shekaru nawa kenan nan da shekaru 2020 zuwa 2050 abubuwan na tafiya tare kenan abubuwan yana tafiya saboda haka mu mun yi hangen nesa bisa ga shawarar abin da ake cewa scientist namu mu cewa ya kamata a yi wannan bil kamar yadda na gaya miki kuma mun ga alfanunsa a wancan kasashe mm. domin yana aiki irin su brazil dinnan da wannan kasashen turawa da sauran kasashe irin ma kamar irin su morocco nan kamar irin su south africa duka wannan doka ta taimake su akan harkar noma domin sun yi mana nisa a maganar noma a yanzu kuma ƙarin bayani da nake so in yi akan wancan shi akwai abubuwan dama da ike damun mu a nan wato idan muka noma abu yawanci ana samun matsala wajen abin da ake cewa bature post harvest losses wannan abubuwa suna ci mana tuwo a kwariya kwarai da gaske domin ko jiya ma da muka yi taro da mai girma mataimakin shugaban kasa a transcorp an jaddada wannan magana ta post harvest losses in ka noma yadda ake yin asara kashi hamsin cikin dari eh, dialogue na food summit da aka yi wanda za a tafi united nations aka tattaro bayanai yadda menene kudirin najeriya da za a tafi da shi a wannan a ga cewa an samu abinci mai inganci duk kuma wannan dama hasashe ne na cewa yawan mutane zai kara a duniya by 2050 dinan za a duniya za ta kai mutum biliyan tara da ɗigo biyar za a tashi daga biliyan bakwai da dugu kaɗan zuwa an karu da biliyan 2.3 biliyan ne zai karu daga nan zuwa 2050 dr rose binciken nan da kuka yi akan wannan ingantaccen iri na waken nan da kika ce kun kaddamar ya kwashi shekaru goma sha biyar to yaushe ne za ku fara bincike akan irin su masara da aka fi yawancin su da su shinkafa da har abinci zai wadatu. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakin namu da kuma wakil yamma Abuja Madina Dauda sai Jul Leathers Gresham da ta taimaka wajen ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. haka muka zo ga faifan wasiƙun ku masu sauraro da kukan aiko muna ta hanyar saƙon imel. masu saurare saƙonmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne daga Aminu Adamu Malamadori da Umar Baba Yaya Sabon Gida daga jihar Jigawa inda suka ce Assalamu alaikum muryar Amurka. Hakika rikicin da ya kunnu a jam'iyyar APC mai mulki a lokacin gudanar da zaben shugabannin jihohi zai yi wa jam'iyyar illa muddin jagororin jam'iyyar na ƙasa ba su kamanta adalci ba wajen sasanta wannan rikicin. To sakonmu na gaba ma na haɗin gwiwa ne daga Baffa Haruna Bajoga da Kabiru Abubakar Bulan Yaki inda su kuma suka ce Allah ya sa soke hukumomin man fetur guda uku na DPR da PPPRA da PEF da aka yi a Najeriya ya zama sanadin kawo gyare-gyare na zahiri a harkokin man ta yadda kai tsaye 'yan ƙasa za su fi amfana tare da gamsuwa. daga nan kuma sai kuma sako daga sani muhammad chindo inda ya ce kaico hakika halaka mutane da dama a kasuwar da ke jihar sokoto da wasu 'yan bindiga suka yi abin bakin ciki ne da allah wadai ya allah ka kawo mana karshen matsalar rashin tsaro sai kuma mu na ƙarshe a yau daga aliyu muhammad ɗan fulani inda ya ce salam voa hausa hakika muna kira da gwamnatin jihar zamfara ya kamata ta buɗe mana network domin wallahi rufe shi bai da wani amfani kasancewar har yanzu 'yan bindiga ba su daina kai hare ba fatan mu dai a kullum shine allah ya kawo mana ƙarshen wannan tashin hankali da muka kwashe shekara da shekaru muna fama da shi to masu saurare mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙo Yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. kafafen yaɗa labaran amurka sun ruwaito cewa nan ba da jimawa ba hukumar da ke kula da abinci da magunguna ta fda za ta ba amurkawa damar yin allurar covid-19 a karo na uku wacce ta bambanta da wacce suka yi da farko a gobe laraba ake fatan hukumar za ta ba da wannan dama wacce aka wa lakabi da allurar haɗin gambiza ko kuma mix and match a turanci matakin na zuwa ne bayan da fda ta amince cewa waɗanda suka yi allurar modana da ake yi guda biyu da ta johnson and johnson da ake yi guda ɗaya su yi allura ta uku don inganta garkuwar jikinsu wasu masu bashin baki sun ittifakin cewa tsohon sakataren harkokin wajen amurka colin powell da ya rasu yana mai shekara 84 ya yi amfani da rayuwarsa da ya kwashe yana aikin gwamnati da soja wajen kara dankon zumuncin da ke tsakanin amurka da ƙawayenta na kud da da ke nahiyar turai iyalan powell sun ce ya rasu ne sanadiyar cutar covid-19 likitoci sun ce dama tsohon sakataren na harkokin wajen amurka na fama da wani nau'in cutar kansar jini da ke kassara garkuwar jikin mutum da kuma cutar kakarwa da ke nakasa jijiyoyi. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan la'asariyar taku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu can an jima cikin daren karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni. yanzu a madadin abokin aikin nawa mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai wadda ta daidaita mana sauti julie lazarus gratiam ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia peace salam